Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ƴan uwana masoya musulmi muna muku fatan alkhairi da kuma haduwa a wannan wata watan albarka watan alkhairi watan azumi wannan wata yana tattare da albarkatu da alkhairai kamar yadda hadisai suka zo suke bayani akan falalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda a hadisul qudusi ya ce Allah yana faɗa kullu amal ibn adam lahu dukkan wani aiki da ka sani na ɗan adam to nasa ne amma ya ce illa siyam fa na li wa ana ajizi bihi banda azumi shi kam azumi nawa ne in ji Allah kuma ni ne nake sakayya akan azumi in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasu ya junna azumi garkuwa ne ha azumi yana ba mutum kariya da abubuwa da yawa lafiya garkuwa daga shedan garkuwa daga sabawa Allah garkuwa daga fada cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala yace idan ɗayan ku yana yin azumi fa idza kana sawm yawmi ahdikum idan wato kana yawm sawmi ahdikum idan azumin ranar azumin ɗaya daga cikin ku ya kasance to an hana dukkan magana ta fasikanci an hana dukkan abin da ya shafi kusantar mata kar a yi zage-zage har ma manzo Allah sallallahu yake cewa idan ɗayan wani ya zage shi yana azumi mai a hadun, ahadun falyaqul inni sa'imun idan wani ya zage ka kana azumi to ka gaya masa ka ce kai azumi kake yi wannan makaranta ce da manzan Allah sassan ya koya mana wato ta haƙuri kenan a cikin azumi ko zaginka aka yi da azumi to karka rama ka ce kai azumi kake ramuwarka shine ka ce kai azumi kake yi walekul inni sa'imun manzan Allah ya daɗa cewa a cikin wannan hadisi riwayar Imam Bukhari hadisi na 1904 ce. wala khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min ri'il warin bakin mai azumi bashi da doyi da ke fitowa daga bakin mai azumi ai shi ya fi soyuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ai sama da wato ƙanshin turaren almisk misk kenan wannan doyin baki da ɗan adam ya sha wahala saboda Allah Allah yana maraba da wannan baki Allah yana maraba da wannan sansani da yake fito ba duka wannan yana nuna mana falalan wannan wata mai albarka kuma shi wannan azumi azumi wato lokaci ne da Allah ke ninninkawa ɗan adam ladansa idan ya yi aikin alkhairi a ciki idan ya azumi a ninka mai lada idan ya yi sallah a ninka mai lada idan ya yi sadaka a ninninka masa lada idan ya sa da zumunci a ninninka masa lada duk wani abin da mutum zai yi ana yana ninka masa lada a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata kofa da Allah ya tanadar da ita mai suna Ar-Rayyanu a gidan aljanna kofa ce da ba mai shiga cikin ta ya shiga aljanna illa sa'imun ku yi kokari ku zamanto masu shiga cikin wato kofa Ar-Rayyan wato kofa ta masu azumi a gidan aljanna ranar tashin alkiyama ya Allah ka tsunduma mu a cikin gidan aljanna kuma ka shigar da mu ta cikin wannan kofa ta rayyanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh